الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيغ بدأ كراتو أشكل للدائن مقدمة رسالة sharhin wannan mukaddima mai suna Asqul jaladani za mu dora karatunmu daga inda ya dakata a satin da ya gabata lokacin da ya gabata karatunmu ya ƙare a darasi na goma sha uku cikin wannan littafi yau kenan za mu tashi a farkon darasi na goma sha duk har yau muna nan daidai gabar da malam ibnu abi zaid al-qayrawani ta bayyana cewa Allah subhanahu wata'ala baya da ɗa baya da tamka ba shi kama bai da kama da kowa malam mai sharrin wannan littafi yake cewa أغركم وأن النام نبوم الشاهد وما جاء في كلام لأبي زيد رحمه الله تعالى أبي زيد أشتم مدنا مالم ابن أبي زيد القيرواني الله شمش راما من نبي الشبيه والنذير والوالد والولد a cikin korewar tamka ga Allah da tsara ga Allah ma'ana Allah ba shi da kama Allah ba shi da tsara Allah ba shi da mahaifi Allah ba shi da ɗa wasu kuma Allah ba shi da mata wa nafiyin ala tariqatis sala wannan korewa ce akan hanyar magabata salafuna as-salih rahimahumullah ta'ala salaf abinda suke a shi kenan hanyar da suka bi shine sun kore ma Allah tamka sun kore ma Allah tsara sun kore ma Allah ɗa sun kore ma Allah ma'aiki sun kore ma Allah mata ma'ana duk Allah bai da wani وهو نفي متضمن إثبات كمال الله wannan korewa ce wadda take kumshe da ma'anar tabbatar da kammala Allah azza wa jal shi Allah mabuwayi mai girma ba nabiyu shabihi wan nabi korewar tamka ga Allah da korewar tsara ga Allah mutadamminun isbatu kamali ahadiyyati yana kunshe da ma'anar tabbatuwar zaman Allah guda shi ta ɗaya ke wa nafilu walidi wal walad was sahiba kore ma Allah cewa bashi da mahaifi bashi da ɗa ba shi da mata mutadamminu shi kuma yana kunshe da ma'anar ibatu kamali gina tabbatuwar kammalar wadatar Allah subhanahu wa ta'ala na cewa bai da bukata zuwa ga samun mahaifi bai da bukata zuwa ga samun ɗa bai da bukata zuwa ga samun mata Wa ما جاء وكل ما جاء في duk abin da ya zo a cikin alƙur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala min nafi shay'in na kore wani abu anillah daga Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yatadammanu hakika shi yana ƙunsa ma'ana ta isbatu kamali tabbatuwar kammalar bi zalikal manfi kishiyar wannan abin da an ka kore don abin da an ka kore ya zo na korewa cikin alkur'ani to yana wa tabbatar da kammaluwar abin nan da an ka kore ga Allah ma'ana nan Allah ya tabbata cewa shi mawadaci na bai da bukata zuwa ga wani abu nan ya tabbata cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana da kammalar zama shi dai bai bukata zuwa ga wani abokin tarayya na kowane irin al'amari misal qawlihi misalin faɗin da Allah ta'ala yi a cikin alqur'ani wa ma kana rabbuka wa ma وما كان الله ليعجزه shay'in شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وما كان الله الله سبحانه وتعالى bai kasance ba Ya yu'jizahu min shay wani abu ya gazar da shi a ce ga wani abu da Allah ta sani ya buwaya ga Allah wannan bai kasancewa ga Allah fis samawati wala fil a cikin sama ko a cikin ƙasa Inna kana aliman qadira lalle hakika shi Allah ya tabbata masani ne kuma mai iko wannan aya ta alkur'ani fa innahu dalun hakika aya ta tana yin dalilin? ala isbati kamali qudratihi akan tabbatar kammalar qudrar Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika qawluhu haka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yi a cikin alƙur'ani cewa wala ƙwaɗe ƙwalaƙwana samawa ti wal'ab wa ma bayina fi sittati ayyamin wa ma masana min lahob hakika mun halicci sammai guda bakwai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwana shida babu wani abu da ya same ku ko ya shaye ku na gajiya Allah ya talita cikin waɗannan kwanaki ba tare da ya gaji ba shi sa ta Allah ta'ala ce wala ya'udu ulul ba. kare su wato ba zai gaji da Allah ba ai ma'ana babu wani abu min ta ibi na gazawa da ya samu Allah to wadda ayat da mun ka karanta fa huwa mutadamminun ita ma ta kumsa ma'ana ta isbatu kamali qudratihi tabbatar da kammala kudurar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da cikakken kudura zaka baida bai da gazawa ga duk wani abu da zai yi shi Allah gazawa ba sifa ta ta Allah ba sifa ce ta yan adam kana son ta yi ka gaza kana son ka samar ka gaza samarwa kana son ka hana ka gaza hanawa amma wannan sifa ta koru ga ubangiji wata ala ta gazawa a'a Allah ne kamalallan kudura ne mai cikakken iko ne na aikata abin da ya so ya aikata a lokacin da ya ga damar aikata shi ba mai tambayar sa me yasa yi kaza ko me yasa ka yi kaza ba wa mithlu da. misalin wa mislu qawlihi misalin ce wanda Allah ta'ala yi wala yadlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntar ko mutum guda ma'ana Allah bai zalunta kowa wadda aya tana yin dalili akan tabbatar kammala zaman Allah mai cikakken adalci saboda haka Allah bai zalimtar kowa aka kuma idan muka kalli faɗin ubangiji ala da yake cewa wa ma ya abubu an rabbi ka min mitsali darwa ihil ardi wala fi wala asgaru min dalika wala akbaru illa fi kitabi mubin Allah madaukaki wa ma ya abubu wa ma ya abubu babu wani abu da yake nisa an ke daga mahalicinka Allah min min zarra ko da gwargwadon kusancin ƙwaya a zarra wadda ido bai ganinta ma'ana saboda zamanta ƙarama sai an sa abin da zai taimaka ma ido wajen yin gani kamar microsoft filaf a cikin ƙasa wala sama ko a sama ƙwaya a zarra a ƙasa ko a sama ba za ta yi nesa ba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kai wala asghara min dalika ko abin da bai kai girman kwaya zarra ba ba zai nisanta ga Allah ba wala akbar ko abin da yi kwaya zarra girma illa fi kitabin mubin a ce an rubuta shi a cikin lauri mahfuz wannan kuma ayat da mun ka karanta yanzu tana yin dalili akan tabbatar kammala ilimin Allah ilimin Allah ya game komi ilimin Allah ya haɗe komi ilimin Allah yana nan ko'ina Allah ya daidaita kan al'arshi daidaita wata ta cancanta da shi Allah ta'ala amma kuma ko'ina ilimin yana wannan kuwa da saɓanin kore wadda ahalin salam suke yi hakika wannan bai kawo dalili wato akan a kammala su hanya ta mutanen kalam da suke kawowa ba suna nuna kammala ta Allah ba a'a suna ma a jingina ma Allah gazawa abinda masu ilmin kalam suke kawowa a'a yana ma kai zuwa ga samanta Allah da wani shi Allah na magwayi mai girma ana tamanta shi da wani abu wanda yake marasa shi misali an ce Allah ba shi sama Allah ba shi ƙasa Allah ba shi gabas Allah ba shi yamma ba shi kudu ba shi arewa to nan abin tambaya ina Allah yake kaga kenan kamar an kore cewa babu Allah wurin kokarin ba da kariya ga shi Allah ta'ala na falsafa da suke amfani da ita sai su yi ƙoƙarin rasar da Allah na zaman babu ma shi gaba ɗin. Zama Allah ta'ala shi bayanin cewa ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta cancanta ta dace da shiya a mabambantan ayoyin alƙur'ani da aka kaga abinda annaka ko abinda annamu shine mai yadda ba mai ƙoƙarin rasar da Allah ba. kamar wani bayani yake ya rige ya gabata game da wato fa'ida ta biyu daga cikin fa'idodin da muka ambata tun warkon fara wannan darasin namu inda muka lissafa wasu fa'idodi guda goma sosai abu na biyu ƙaulugu cewar da malam ibnu abi daidil ne ya yi a cikin muƙaddimar risalarsa laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati inqida'un a rashin warkon a rashin warko babu shi ga waruwar ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ma'ana a rashin farkon Allah ba shi da farko haka kuma a rashin ƙarshen Allah ba shi da ƙarshe malam Ibn abi zaid al-qayrawani yana bayyana mana cewa ba akwai wani lokaci da babu Allah ba sa'annan kuma na nan gaba ba za a yi wani lokacin da babu Allah ba a'a a rashin harkon Allah bai da harko a rashin ƙarshen Allah bai da ƙarshe kalamun na abi zaidi maganar ibnu abi ne. al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wani abu ne da yake kaya ce min qaulillah azza daga maganar Allah magwayi mai girma cewa da Allah ta'ala yi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah shine mara farko kuma shi Allah shine mara ƙarshe ma'ana a rashin warkon Allah baya da warko a rashin ƙarshen Allah baya da ƙarshe kuma Allah shi ne wanda yake zahiri kuma shi ne wanda yake baɗini wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah masani ne ga dukkan komai a cikin wannan aya za mu ga akwai tabbatar da suna na al'awwalu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake yin dalili akan cewa kowane irin al'amari ko wani abu ne da yake samun min to za a mai da samuwarsa zuwa ga Allah haka kuma akwai lafazin sunan al'afir al'awwalu al'afir mai nuna cewa Allah ba ya da ƙarshe a rashin ƙarshen Allah ba ya da ƙarshe wannan ma ga yana dalili akan tabbatuwar Allah da dawwamar Allah da zaman Allah ba shi da ƙarshe hakika ya zo a cikin fassara waɗannan sunaye a cikin wannan aya wani hadisi wanda yake ya tattara ko ya tattaru akan bayanin addu'a ya ƙunshi addu'a a cikinsa Ciwon na hadisi yana cewa آه، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض أن الدين وأغننا من الفقر وأن حديثي imamu muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma sha uku hadisin da abu waira allah ya ƙara musu yadda wato ya ainihin ruwaito ya allah kai ne farko ma'ana kai ne wanda babu farko gare da allah wato da'iman wa abadan yana nan babu wani abu da ya gabaci Allah kuma kai ne na ƙarshe ma'ana kai ne wanda ba ka da ƙarshe babu wani abu da zai zuwa a ce ya zo wai bayan babu Allah sam Allah kai ne wanda yake azzahir babu wani abu wanda yake ainihin sama gare ka kuma kai ne albabi babu wani abu wanda za a ce gashi ka ne ya samu to da ƙarshe ga lafazin addu'a inda ya bayyana cikin hadisi bayan yi ma Allah kirari da kalmomin da suka dace da shiya sai a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce an-nadain ya Allah ka biya mana bashi wa abunina min al-faqr Allah ka wadata shemu daga talauci bi ma'ana ya Allah ka wadata mu ka raba mu da talauci ma'anar da malam ibn abi zaidil ne Allah shi mishi rahama ya kawo na cewa babu wani abu da ya riga ya ubangiji kamar a ce an yi wani lokacin da babu shi kuma nan gaba babu wani abu da zai zo na ƙarshe a ce ga ƙarshen Allah amma su talikai suna da harko wanda rashin su ya gabata kamin a same su haka kuma arshe suna da shi wanda zai riske su nan gaba za a zo ya zama babu su talikan ke ɗaya sun kare ƙaƙaf ba ko ƙarar maluki guda bisa bayan ƙasa za ka kenan wannan ya nuna allah yana da kammaluwar wadata allah yana da kammaluwar wato kudura allah yana da kammaluwar ilimi duk wani abu nasfar Allah kammalalle ne ba wani abu da yake da na ƙasa ko rangwame wa amma ma ja a fi nususil kitabi wa sunna amma abin da ya zo a cikin nafsosa na alkur'ani da hadisi min baqa'il jannati wa nar na tabbatuwar wuta da aljanna la ce khalidina fiya abada ودوامهما ودوام أهلهما فيهما تدومر الجنة تدومر وتا تدومر ما أبوتا الجنة كو يموتا الله تريم دسو فلا ينافي wannan bai kore a subhanahu bai kore bai korewa ga kaunu kasantuwar Allah subhanahu wa ta'ala al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay' shine mara ƙarshen da babu ƙarshe ga Allah li'anna baqa'ahu saboda tabbatuwar Allah da wanzuwar Allah lazumin lizatihi yana lizimci ga zatin Allah bi khilafil jannati wan nar da sabanin aljanna da wuta wa man da waɗanda suke cikin su saboda ne Allah ta'ala shi ya halitta wuta Allah ta'ala shi ya halitta aljanna amma Allah subhanahu wa ta'ala rashin warko babu shi gare shi eh? rashin warkon Allah bai da warko aka rashin ƙarshen Allah mai da ƙarshe wa innahu muktasab asha'ahu Allah hakika Allah ta'ala ne ya samar da aljanna kuma Allah ta'ala shine ya samar da ita kuma ya dawwamar da ma'abutansu a cikin zama cikin waɗannan gidaje Allah ne ya so ya haka kuma ya nufi haka walau lam ya sha da a ce Allah bai so haka ba lam ya hasul da abin bai tabbata ba walam ya da abin ma bai auku ba ala ibnu abil iz al hanafi malam ibn abil iz al hanafi yace fi sharh tahawiyya a cikin sharhin littayin ɗawiyya wa baƙa'ul janna tabbatuwar aljanna wannan da wuta laisa li ma ba ga abin da ya shaye ainihin zafin suna ba bal kama bar wannan ma magana ba ainihin su ne da ainihin kansu za su tabbatar da kansu ba bi ibqa illahi lahuma da tabbatarwa ne da Allah ta'ala ya musu na cewa za a dawwama a cikin kowace ɗaya daga cikinsu wannan kammalar ƙudura kenan da kammalar mulki ga Allah ta'ala ba ga ainihin zatin aljanna ba ko ga zatin ita wuta na wanda ya samar da su ne A qawlu na abi maganar da malam ibnu abi ya yayi wanda muke a kanta. wato gaba ta biyu cewa laisa li awwali yati ibtida'un wala li akhiri yati inqida'un a rashin farko Allah baya da farko a rashin ƙarshen Allah baya da ƙarshe aula shi an mai cancanta fi kauli ɗahawi ga magana malam ɗahawi fi aqidati ahli sunna wal jama'a a cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a قديم من الابتداء دوما دوما من با بارا بمعنى دائما الله تعالى هنا نبا على لوكتي دا اكو دا اكو تشوي دا شو اما دا الله تعالى اه دائما كما مدى ومين يجلس بلنتها با قاريوا لتغيره بما يقابك اسم الله الاول والاخر وتو nan malam ibn abi zaid ko kuma mai sharhin qaful jannat dani yana son ya bayyana mana cewa maganar da malam ibn abi zaid Wani ya kawo cewa laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati ta yi zama kamar hikaya ga ayar alqur'ani huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wadda kuma shi maganar malam ɗahawi ne kawo ko kuma in ce maganar a malam ibn abil ibn hanafi a cikin ɗahawiya da kawo na cewa ƙadimun bilastiga da'imun bilastiga in an gwada su saboda wannan tahi kai su da aya to maganar malam ibn abi zaid kairawa ne ta gabaci da malam a ibn abil aib al-hanafi wadda ta zo a cikin tahawiyya shayi na 629 kuma insha Allah subhanahu ta'ala, saboda lura da lokaci ne kamata wannan darasin namu na goma sha hudu ya kammala tuna in Allah ya kaddara a darasi na gaba za mu tashi cikin gaba ta uku na wannan muqaddima ta risala shine inda malam ibnu abi bayn al-qayrawani Allah ya mishi rahama yake cewa qawluhu a inda yake cewa la ya kunha sifati al-wasifun wa la yuhidu bi amrihi al-mutafakkirun يعتبر المتفكرون بآياته ولا yatafakkaruna fi ماهية ذاته wannan ita ce gafar da za mu tashi insha Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ajibna Allahumma ajibna اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا الله من روقنك كي من غاوا يا الله من روقنك كي من راما يا الله من روقنك كجقمو يا الله من روقنك كسوكد على الخيرنك كأسكم ونن قصاتامو يا الله كأوكي من فتنا يا الله كأوكي من ساشا عمكلي يا الله كأوكي من بلاي يا الله كأوكي من شعادات أبيكي ta تبكني da sauran ya Allah ka sauka mana alheri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba don albarkaci alkur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu